a cikin waɗanda ake ce ma masu zuwa su yi tatawu'an kamar ka ce 'yan sa kai haka shi ma ya ba da kan shi ya fita domin kai ɗauki marundunan musulmi kana li batu bin muslimin al-bahili aynun min abna'il ajam mashhudun lahu bil hunka wal hikma wadda ha'i yuqalu lahu tayzaru ko tayzar ya ce mukutaiba ibn muslim kwamandan musulmi yana da wani sojan leƙen asiri shi ba balarabe ba ne ba ajame ne kuma kowa ya san wannan da hikima da dabara da wayau da zalaƙa wajejen ƙoƙarin ba da wasu ababe da dabaru wanda za a iya yin nasara sunan wannan sojan leƙen asiri taizar ya ce fastamalahul a'da'u ilaihim wa bazalu lahul mala bi sakha'in abokan gaba da suka gane waye wannan kuma me matsayin shi sai suka dinga masa cin hanci dukiya mai yawa da rudarsa cewa lallai ne zai samu karramawa idan ya zamanto tare da su suka yi nasara وطلبوا منه أن يستعمل حيلته وذكاءه في توهين قوى المسلمين suka ce za su ba shi duk abin da yake so idan ya amfani da kaifin basira da ƙwazo da hikimarsa wajejen raunana rundunar musulmi wa hamlihim ala maghadaratil bilad min ghairi harbin yayi yadda zai ya tsoratar da rundunar musulmi yadda za su bar ƙasan ba tare da an yi yakin ba wadakala taizar ala qutaybatu bin al-muslim al-bahili haka wannan soja ya isa ya zuwa ga ƙutaiba ibn muslim ba tare da ya san me suka shirya da abokan gaba ba wa kana majlisuhu hafilan bi kibari al-quwwadi wujuhi al-jund wa wujuhi al-jundi fa akhadha makanahu ila janibihi thumma mala alayhi wa hamasa fi udhunihi da ya shiga ga manyan kwamandojin kowane jabaha na kutaiba ibn muslim da ya shiga sai ya samu wuri gefen babban kwamanda in cibiya zamna sannan ya karkata wajen kunnansa yana gaya masa wani abu a sirrance yana mai cewa akhli majalisaka ayyuhal amiru idha shi'ita ina so idan za ka iya kuma in kana so ka ce ma kowa ya tashi ma'ana ya gwanmu mu kaɗai fa share ku ta yi batu ilaman fil majalisi fansarafu jami'an ila zira al-husayn faƙadista baƙahu ba illa zira faƙadista baƙahu ƙutaiba nan da nan gaba ɗaya kwamandojin nan suka tashi suka juya suka fita ba wanda ya rage illa zirar bin hussein wanda shi kutaiba ya ce shi ya zamna kada ya fita inda zalika altafata tazir ila kutaiba wa qal laka indi akhbarun ayyuhal amir wannan ne ya baiwa wannan sojan leƙen asiri mai hikima ya ce kana da wani babban albishir ko kuma wani labari mai faranta rai wanda na zo maka da shi ko wata dabara ya amir faƙala kutaiba fi lahafatin hatiha kutaiba cikin gaggawa ya ce faɗi miji faƙala tazar inna amiral mu'minina fi dimashq kada azalar hajjaj bin yusuf na thaqafi wa da quwad alladhina yatba'una wa anta wahidun minhum yace amiral mu'minina a dimashq a wancan lokaci ana faɗin khalifa abdulmalik bin marwan ko suleiman bin abdulmalik ya ce ya riga ya hidda hajjaji bin yusuf daga jagorancin al'umma kuma daga ciki dukkan kwamandojin da hajjaji ya sanya su ma ya sauke su kuma cikinsu akwai kaiɗin nan kutai ba kana cikin waɗanda aka sauke wa walla allal juyushi kowa don judo don ila a kuma ya naɗa sabbin kwamandoji sannan ya turo su amsa ayyuka a hannunku wa in na kalfa ka kadimun alaika baina a shi ya cin kuma ina sa ran wanda zai amshe ka na nan iso ka sa ran isowa shi. kowane lokaci daga yanzu ra'ayu indi an tansarifa bi shika an hadhihi diyar ni shawarata kawai ka kwashi rundunarka ka bar wannan ƙasa ka koma inda ka fito cikin ruwan sanyi wa an ta'uda ila marwa ta dabbara amurka ba'idan an sahatil ma'ari ka koma marwa inda za ka shirya abubuwanka inda ba ka a fagen daga cikin natsuwa ba tare da wata damuwa ba ma da tazaru yutimmu kalamahu hatta da da'a batu bin muslim gulamahu siya falamma sara bayna dai kala lahu idrib unqa hadha al-kha'in ya siya yace kafin ya gama magana ya kira ga yama jini na wuce nashi ya ce wannan maha'incin cire masa kai gabana in gani ba abin da ya kawo shi illa yaɗa fitina ba kirki ya kawo ba nan take fadaraba siyahu an ƙahu wa adamin haifu ata nan take cire takobi ya tsara masa wuya ya koma inda ya fito kamar ba a yi ba magana ta ƙari وهنا التفت قتيبة إلى ضرار ابن الحسين وقال ليس في هذه الأرض أحد سمع هذا الخبر غيري وغيري nan take kutaiba ya ce ma shi wannan dirar wanda shi ne kaɗai ya rage kowa ya fita ya ce to ka sani ba wanda ya ji wannan magana da wannan maha'incin ya faɗa banda ni da kai kwata-kwata a cikin sojoji wa innani uku billahi al-aliyyil azim la in zahara hadha al-amru min ahadin qabla an tanqadi harbuna hadhihi la ulhiqannaka bi hadha al-ghadir yace ina rantsuwa da wanda yake shine Allah mai girma da babu madaukaki sama da shi wallahi in ji wannan labarin ya fita daga nan ɗakin nan da muke ciki to na tabbatar da waye ya fi da shi saboda haka za ka je ka tadda wannan maha'incin inda ya tafi kai ma za ka don ma ka sani faiza idza kanat laka fi nafsika haja fahfaz alaika lisanak yace in har kana sha'awar ci gaba da numfashi a doron ƙasa to harshen ka ya kame daga furta wani abu wa'lam anna intishara hadal alhadith ya futu fi adudil jun ka gane idan wannan labari ya fita to zai raunana dukkan wani himma da ƙwazo da nishaɗi na rundunanmu wa yin bina hazima munkara zai jawo mana karewar yaƙi da mummunan munkari wanda yake ba za mu so ba abinda zai biyo baya munkari shine abin kyama sun azina linnasi fadakhalu alai daga nan ya baiwa dukkan saura waɗanda ya ce da su fita ya ce to yanzu duka a ce masu su shigo abinda ake fata an gama mitin ya ƙare kowa ya shigo sai ya ga wanda ya zo ya samu fada har aka hidda su saboda shi gashi a kwance a cikin jini ba rai magana ta canza Balan mara autazar mujandilan mujandalan alal ard da suka gan shi shimfiɗa a ƙasa ba rai ghariqan fi dima'ihi gashi cikin jini waƙafu wajimina mutriqina murta'in dukkansu suka tsaya suka yi shiru suka yi tsit kuma kowa jikin shi ya bashi bal na kaman ma a cikin yanayi na firgita faƙala lahum ba ma yaru'ukum min qatli rajulin gadir kha'in qutayba yace menene yake ba ku mamaki da tsoro da firgici game da kisan mutumin da ya zo ya yi ha'inci kuma ya zamanto ya zo da makirci faƙalo kunna na sai hallin musulmi suka ce a'a mu ai mun ɗauka mun ɗauke shi a matsayin wani ne wanda yake mai taimaka ma musulmi da dukkan hanyoyin nasara faƙala balkana gashen lahun Hullahu bi zambihi ya ce a'a maha'inci ne Allah ya kama da zunubinsa abinda kuka ga ya same shi sakamakon abin da ya yi ne sun marafa a sautahu wa ƙal wal'anan sarifu ila ƙitali aduwikum wa alquhu bi qulubin ghairu qulubi allati kuntum hu biha min qablu yace yanzu kowa ya juya ku tafi zuwa ga abin da ke gabanku ku tunkara abokin ku da zuciyar da da ba da irin wannan zuciya kuke tunkarar shi ba sada aljundu bi amri qa'idihim qutaybah bin muslim wa abaru thugura li adu wannan ya sanya gaba ɗaya rundunonin musulmi suka karbi wannan umarni suka kutsa zuwa ga tsallake dukkan ganuwar da ke gabansu domin yaƙar abokan gaba falamma ta safal jaishani ra'al muslimuna min kasarati aduwihim wa wafarati uddatihi wa atadihi ma mala'a nufusahum khashyatan minhu wa haibatallah yayin da aka ja daga aka shata sai ya zan musulmi sun ga ashe abokan gaba yawansu ba na wasa ba kuma kowane runduna na abokan gaba suna da tanaji na makamai ba na wasa ba wannan har ya jefa firgici da kuma kwarjinin abokan gaba a zuciyar musulmi wa a hassa utaibatu bin muslim bima ya fi af'idati jundihi utaiba daga abin da ya karanta na huskokin rundunarsa ya karanta wasu ababe da ke ɓoye a zuciyarsu ka san mutumin da baya da tabbas a huskar shi kana iya ganewa in ka san yau da gobe saboda haka faja ala ya tsufu bainar kata'ib wa ya shuddul himam wa ya shuddul aza'im sai da kan shi ya rinka zazzagayawa tsakanin rundunoni yana ƙara jefa masu himma da ƙwazo thumma altafata ila man haulahu wakala aina muhammad bin wasi'in al sai ya waiwaya bisa waɗanda ke hagu da daman sa ya ce ko kun ga muhammad bin wasi'in al ma'ana wannan lokacin shi ne kuma wannan shi ne irin dama shi kuma wannan shi ne abin da ake nema irin ranar shi kenan a ga wasu na cikin rauni a ba shi dama kafin a ce me zai sanya su su ji sun komo cikin yanayinsu nishaɗi ya dawo masu tsoro ya tafi faƙalu innahum hunaka fil maimana ayyuhal amir nan take suka ce ai gashi can gefen dama ya amir faƙala wa ma ya fa'al me yake a can qalu innahu muttaki'un ala rumhihi شاخص ببصره يحرك أصبعه نحو السماء أفتناديه أفنناديه لك ayyuhal amir. suka ce mun gan shi ya jingina da mashinsa ya daga idanunsa sama yana motsa yatsan shi mu kira maka shi ne ya amiran mu'mini nan take ce bal da auhu ce ai an gama ku kyale shi kawai abin neman ne ake nema kuma ya riga ya gabata ثم أردف ya والله إنك والله إن تلك الإصبع أحب إلي من ألف سيف شهير yahmiluha alfu shabun tariri nan ne take kutaiba ibn muslim albahili babban kwamanda ya ce ai yatsan nan da kuka ga muhammad bin wasu ya daga sama wannan ɗaga yatsan kadai ya fiye min gwarzo dubu da makami dubu a hannunsu komin kasancewarsu masu ƙuruciya abinda nake sa ran wannan addu'a tashi za ta yi to bara dai dubu masu makamai hannunsu ba za su yi ba farko dai mu kalla keɓantuwa game da addu'a ba cikin saura yake ba ya keɓanci na biyu kallon sama yayin addu'a na uku ɗaga hannu yayin addu'a musamman matsalar yatsa wanda an yi saɓani a kan shi yatsa ɗaga shi me ma'anarsa akwai masu fassarawa da cewa alama ce ta tauhidi ta Allah shi yasa ka ji wasu ko da ba ne in sun zo wajen kalmar shahada sai su daga yatsa wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika suka ce ma'anarsa kenan amma wani abin yana nuna kamar ka ce ba wanda na yadda da shi nake kai kukansa gare shi sai kai saboda haka daga yatsan nan na nuna tauhidi kaɗaita Allah kai ƙara ma Allah da cire kowa a zuci in ba shi kaɗai ba ala ayi hal wannan matsala kamar yadda muka ji ta kotai ba ya haɗa waɗannan a yanayin yadda ya gabatar da addu'arsa kuma kun ji irin abin da a'a muhammadu bin ruwasi kun ji irin abin da kotai ba ya faɗa game da wannan addu'a ta wannan bijimin malami ya yad'u ku kyale shi ya ci gaba da addu'a fama arafnahu illa mustajaba du'a ai ba mu taɓa jin wani abu game da shi ba illa mutum ne da baya roƙon Allah hannunsa sauko ba tare da amsa ta zo ba saboda haka yana cikin wanda in Allah in yi addu'a Allah baya kunyata su yana share musu hawaye addu'ar su karɓaɓɓiya ce tazahafa jaishul muslimina wa jaishu aduwihim kamata ta tazahaful usudu ad-dawari an kai komun kowa ya ja da baya an gwabza tsakanin rundunar musulmi da ta abokan gabansu kamar yadda zakuna suke irin wannan kai komo waltakal jama'ani runduna biyu ta haɗu kama a amwajul bahr kamar yadda irin taguwar ruwa take zuwa ta haɗu da watanta almutalatima fi yaumin asifin musamman in ruwan iska ta koro shi wa anzalallahu ala qulubil muslimina sakina Allah da Allah da ikonsa ya saukar da natsuwa a cikin zukatan musulmi wa amaddahum bi ruhin min indi Allah ya ba su wata natsuwa ta musamman daga gare shi wannan 'yan uwana yana daga cikin wani abu da ya kamata a samu ga duk mai imani duk wani hali da ka shiga yi ƙoƙari ka samu control magabbanka san ina kake san me kake ciki sani cewa firgita tsorata hatta jami'an tsaro na cewa in ka ji dirim ka sa kafa a guje to bullet ya fi gano wanda yake gudu a tsaye galibi kuma wannan gudun shi ke jefa ka cikin wani yanayi maimakon wannan hayaniya da ihu da sowa da firgita da hita hayyaci sai ka je ma ka fada ma abinda kake tsoron ba tare da ka ma san me kake ba yana daga cikin abin da ake ma musulmi training ko yana fagen daga ko baya da shi cewa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun duk sadda kuka gamu da abin firgici abokin gaba mai son yi maku wani ta'addanci to kamata ya a ce ku natsu ku tsayu iya abin da za a iya kowa rai ɗaya gare shi daga nesa dai za ka iya ɗaukan matakan kariya kada a haɗu amma in haɗuwar allah ya ƙaddara ta to dole ne mutum ya yi iya ƙoƙari ya ga ya sanya mu zuciyar shi natsuwa wannan natsuwa ita ce za ta iya baka ka san me ya kamata ka yi me za ka yi a wannan lokaci la'alla allah ya yi ma mafita allah ta'ala ya kare mu wannan shine abin da yake cewa sai allah ya jefa natsuwa a zukatan rundunar musulmi wannan natsuwa a maddahun bi ruhin min indi sai Allah ya sa masu wani ƙwazo da ƙarfin gwiwa na musamman daga gare shi fama zalu yujaliduna aduwahum naharahum kullahum hatta idza aqbala al-laylu zalzala Allahu aqdamal mushriki haka suka dinga gwagwarmaya ana gwabzawa kafin ka ce dare ya shigo tsawon yini haka ake kafin dare ya duhu sai gashi Allah ya girgiza digadigan abokan gaba an raunana su wa ƙazafa fi qulubihim ru'ba firgici ya koma a zuciyoyinsu fa manahu zuhurahum lil na. don haka suka juya suka baiwa musulmi baya ma'anan in an ce wane ya juya ya ba da baya ya rufa a guje kenan kaga babu batun kuma yanzu a ce yana da sauran wani ƙarfi Mujahidu mujahiduna katlan wa asran wa tashrida haka fa ƙarshen yini yaƙin mushrikai ya kare musulmi suka bi su ana kama na kamawa ana kore na korewa ana kashe na kashewa inda zalika sa'alu qutaybata sulh wal fidya fa salahahu nan take dole jagororin rundunan abokan gaba nan take suka gane dabaran abin yi kawai su nemi sulhu kuma sun san musulmi dama inda za ka miƙa wuya ma duk yakin ma bai taso ba dama jayayya da turjiya ita ta jawo don haka ana nema kusai ba kuwa ya karɓa don Allah ya ce wa in jana hulis salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah in sun nemi a na lafiya kai ma ka karɓa kuma ka dogara ga Allah Allah ya ce ma wa in yuridu kafa kada kanun Allah min qabl in ma zana nufin su ha'ince ka da wannan ba za su iya ba akwai aya ta gaba ta amfani fa inna hasbukallah in za su ha'ince ka to Allah shi ne wanda zai shiga a al'amarinka so wannan ban sani ba gaba ce ma dora ko lokaci yayi lokaci yayi to Allah tabaraka wa ta'ala ya samu abinda muka faɗa albarka mun kwana shafi na 249 kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa ƙasar zaman lafiya dukkan waɗanda suke hannun 'yan ta'adda Allah ya kubutar da su Allah ta'ala muke tawassuli da abin nan da muka gabatar ya share mana hawaye ya baiwa yankunanmu zaman lafiya dukkan wani tashin tashina Allah ta'ala ya zaunar da al'amuranmu cikin yanayi na natsuwa da kwanciyar hankali ya kau da firgici da damuwa daga barin al'ummanmu gaba ɗaya duk wanda yake da kulle-kulle bisa wannan ababe da ke faruwa Allah ya rusa dukkan kaidinsa da dabarunsa da tunaninsa Allah ya fi da al'umman musulmi daga wannan yanayi Allah ya mana ƙarshe na kwarai da cikawa da imani in ajalin ya taho subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah